Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 17,25 da kuma 60. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama maka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol. sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Dukkaninsa a zangon FM kuna iya kama ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka zo ta shafinmu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Baba ko Makeri muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. Cikin shirin za ku ji kiraye-kirayen da masana tsaro suka yi gwamnati da hukumomin tsaro a Najeriya don tabbatar da tantance mutanen da ake dawowa da su daga kasar Libya. a kuma za ku ji zaman lafiya da harkokin kasuwanci sun da a wasu garuruwa a bakin iyakar kamar da Najeriya. Salihu Garba zai gabatar muku da shirin sana da rashin ta yi daga nan kuma sai sharhin jaridun Najeriya amma duk waɗannan fa sai ku ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya. Shugaban ma'aikatar tsaron cikin gida ta nan Amurka Kejin Nelson ta faɗa jiya lahad cewa abin takaici ne a tafka kuskure wurin aika gargaɗi cewa makami mai linzami na tafe zuwa Hawaii. amma kuma hukumomi suna suna aiki don magance faruwar wannan abu nan gaba. Jama'ai na ci gaba da binciken musabbabin faruwar wannan al'amarin a ranar asabar inda mazauna ta jihar hawaii da ke can yammacin amurka suka samu gargaɗin gaggawa a kan talbijin da rediyo da saƙonnin imel da kuma ta wayar salula a kan barazanar makami na tafe da za ta afkawa ainihin jihar ta hawaii aka ce kowa ya samu mafaka da ke kusa wannan ba gargaɗi na gwaji ba ne a makonni kwanaki da suka wuce da hukumomi na hawaii suka farfado da tsohuwar ƙararrawar wannan na gargaɗin jama'a da ake amfani da shi a lokacin da ake zaman doya da manja tsakanin amurka da rasha sanadin barazanar makaman nukiliya na koriya ta arewa hukumomi sun ɗora laifin tada gargaɗin na ranar asabar ne bisa kuskuren ɗan adam shugaban amurka donald trump ya musanta yin amfani da kalamai na wariyar launin fata a jiya lahadi kamar yadda kafofin yada labarai suke faɗi bayan kwanaki uku da ya kwatanta ƙasar haiti da el salvador da ƙasashen nahiyar afirka tamkar tarkacin banza trump ya ce mutumin da shi ne mutumin da baya da baya nuna launi ko kuma bambanci kenan na launin fata wanda za a iya masa tambaya yayin da ake amsa tambayoyi daga 'yan jarida a otal dinsa na mar-lago a jihar florida a cewar wasu da suke cikin ɗakin da aka yi ganawa a kan batun bakin haure a fadar white house trump ya yi wata tambaya cewa mai yasa amurka take ba da dama ga bakin haure da suke fitowa da ƙasar haiti da el salvador da ƙasashen nahiyar afirka suna shigo mata alhali kuwa shi ya fi son ƙasashe kamar su norway su shigo amurka ya ci gaba da cewar yana son a fidda kasar haiti a cikin shirin bakin haure na amurka yayin da fadar white house ta gaza musunta yan amfani da kalaman shi ko shugaban ya musunta faɗin hakan a hali da ake ciki kuma shugaban falasɗinu mahmud abbas ya faɗa a jiya lahadi cewa shugaban amurka donald trump bai sai kunya ba don haka falasɗinawa za su yi watsi da tattaunawar zaman lafiya da amurka ke jagoranta a wani martani na awa biyu a kan manufar trump a kan falasɗinawa abbas ya faɗa wa hukumar tsakiya ta falasɗinu cewa kwamitin zantarwa na falasɗinu liberation organization kenan na falasɗinu ba zai lamunta da shiga tsakanin da amurka ke yi ba abbas ya kira ga tattaunawar zaman lafiya ta ƙasa da ƙasa a maimakon wanda amurka take jagoranta trump ya yi barazanar yanke taimako na miliyoyin daloli da amurka take baiwa falasɗinu yana cewar amurka za ta fice daga wannan tattaunawar zaman lafiyar ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jam'iyyar unity party mai mulki a ƙasar liberia ta kuri tsohuwar shugaban ƙasar mai barin gado ellen johnson salif daga jam'iyyar jam'iyyar ta unity dai ta kada ƙuri'an ta ne da yammacin asabar haka kuma an kori tsohuwar shugaban ne bisa zargin taƙi taimakawa mataimakinta joseph bukai mai yi wa jam'iyyarsu takara a zaben shugaban ƙasa da ƙasa ta yi a bara bukai ya riƙe ofishin mataimakin shugaban ƙasa na johnson salif tsawon shekaru goma sha biyu ya sha kai a hannun tsohon shararren ɗan wasan ƙwallon kafa george wuya johnson salif wacce ta samu lambar yabo ta zaman lafiya ta nobel ba ta da hurumin sake shiga takara bayan ta kammala wa'adinta na biyu da kundin tsarin mulkin liberia ya shata mata hukumar zaɓe ta ce wuya ya lashe kashi 61.5 na cikin 100 na ƙuri'un zagaye na biyu da na shugaban ƙasa da aka kada a watan disamba kuma ya lashe gundumomi 14 a cikin 15 labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc madalla yayin da kasar najeriya ke jigilar dawowa da mutanen da ke ake tsammanin 'yan kasar ne daga kasar libya masana harkokin tsaro da hulɗar ƙasa da ƙasa sun nemi gwamnatin tarayya da tabbatar da an tantance mutanen da ake dawowa da su daga kasar libya don kauce shigowa da 'yan ta'adda waɗanda suka samu horo daga ƙungiyar isis ga abdullahi muhammad da ƙarin bayani comrade abdullahi yalwa shine shugaban nazarin mugayen ɗabi'u da dakile yaɗuwarsu a kwalejin kimiyya da fasaha na tata da ali da ke bauchi ya ce kyautuwa yi a yi nazarin ita kanta ƙasar libyar kasancewarta mafaka ce ga bijirarrun mutane sanadiyar rugujewar kasar a da da kuma kokarin da take yi don daidaita al'amura a yanzu to yana da kyau mu yi kokari mu fahimci ita kanta kasar libya da kuma irin mutanen da ake tunanin 'yan najeriya ne da suka kasance a can gaskiyan magana shine daidaito da aka fara samu a kasar libya suna kokarin su rore su daidaita kasarsu suke kwashe mutanen da suke ganin cewa bakin haure ne babban arzikin najeriya a nahiyar afirka shine yawan al'umma kuma ana amfani da shi a so yawan lokuta wajen cutar da ita don haka duk mutumin da aka gan shi mai bakan kala yawancin wurare sai a ce wannan dan najeriya ne kuma da yawan mutane kan fake su ce su 'yan najeriya ne alhalin kuma ba 'yan najeriya ba ne 'yan wasu kasashe ne a nan afirka wanda za su iya zuwa su zama matsala mai ita najeriya kuma dole ne a sa ido hukumomi su tashi mutanen da aka dawo da su aka zo aka ajiye hukumomin da suka kamata da gwamnatocin da suka dace a tabbata na ɗaya 'yan najeriya ne aka dawo da su najeriya sannan waɗanda ba 'yan najeriya ba to kada a basu su shigo domin ana iya samun bara gurbi musamman kasantuwan yaduwan ƙungiyar da ake cewa isis a yankin afirka za a iya amfani da wannan wasu gaggan 'yan ta'adda masu mummunan hatsari a duniya su samu su shigo su samu makafa a najeriya su kuma ƙara dagula mana abubuwan da muke fama da su masana harkokin tsaron irin su malam hamza umar usman ya ce wannan yanayi akwai fargabar haifar da barazana wa tsaron ƙasa sannan ya ci gaba da cewa to wannan barazana ce ta hakika ga tsaron ƙasa gaskiyar al'amari shine irin wannan abubuwa ba a ba da kulawa da su har sai sun zo sun lalace gaskiyar magana shine wannan abun ya kamata a ce akwai ido ana da tarihin duk wanda aka dauko kuma in ya zo a sashi karkashin kulawa ta security a ga meye take taken sa menene abubuwa in ba haka ba akwai barazana wanda tafi wanda muka fita a baya saura da me kayan ka bai zama sauki mu raba ba zai yi tasiri idan kasashen afirka za su ɗauki mataki na bai ɗaya akan wannan batu abdulhab muhammad murya amurka daga Bauchi a Najeriya. Allah, ko gidan su ko dada. To madalla a gaida Abdulwahab, kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan waka. Usman. Gwamnati sai a maiduguri an sake buɗe yankin hada-hadan nan na mora bayan da aka rufe shi saboda tashe-tashen hankalin ƙungiyar boko haram sannan a hankali harkokin kasuwanci a bakin iyaka sun fara dawowa amma duk da haka sojojin ƙungiyar haɗin gwiwa na bakin aikinsu domin tabbatar da zaman lafiya kan haka ne moki edwin kinzika na murya amurka ya rubuta wannan rahoton Wannan tashin kiɗa ne daga wata katuwar akwatin sauti ta wata babban mota da ke isowa daga Maiduguri zuwa garin Amcide da ke iyakar arewacin Kamaru. Didier Bonjol da ke zama sojan ƙasar Kamaru da ke a ƙungiyar sojojin haɗin gwiwa da ke yaƙar mayakan ƙungiyar Boko Haram. Ya ce wannan ita ce mota ta uku kenan da ta kawo kayayyaki daga Najeriya a wannan ranar ta shekaran jiya Asabar. ya ce tawagarsa ta sojoji tara sukan gudanar da bincike akan dukkan irin waɗannan motocin da ke shige da fice a yankin. Mukan buɗe bayan motoci domin ganin abin da ke ciki saboda sukan ɗauko ƙwayoyi da wasu abubuwa da doka ta haramta. Cikin mutanen da suka je domin ɗaukar kayayyakin da motocin suka kawo har da Asta Dorumso, 'yar ƙasar Kamaru, wadda mijinta ya rasu sakamakon rikicin Boko Haram. a wani hari da aka yi garin Amcide a shekarar 2014. Ta ce ta dawo ne daga kalofata garin da ke da tazarar kilomita goma bayan da ta samu labarin za ta iya samun kaya da aka kawo daga Maidugurin Najeriya don sayarwa a Kamaru. J'ai trois enfants, je ne vends que le jour du marché, même si ce n'est pas grande chose. Ta ce ita kaɗai ce take ɗaukar nauyin 'ya'yanta uku, kuma dole ne ta shiga faman nema inda take sayar da sayar da kayan da ake kawowa daga Najeriya a kan hanya. Ta ce tana samun kamar dala hudu a rana wanda yake ya isa ta ciyar da iyalanta. maidugurin Najeriya da yana da tazarar kilomita 130 daga garin Amci na Kamaru. rufe bakin iyakar da aka yi shekaru hudu sa gabata ya yi sanadiyar hana fitar da kayayyaki daga kamaru kamar su dawa da auduga da shinkafa da albasa zuwa najeriya yayin da kuma kayayyakin amfani na yau da kullum da ake kaiwa daga najeriya suka hada da man fetur da atamfofi da kayan na'urori masu amfani da lantarki suka daina shiga kamaru manjo janar rogers nicholas na rundunar sojan najeriya ya ce sun buɗe kan iyakar ƙasashen biyu ne saboda ayyukan ƙungiyar boko haram sun yi matukar raguwa. What we are doing is to restore back economic activities, to reduce threats along that corridor. Abin da muke yi shine farfado da harkokin tattalin arziki domin rage barazana ga masu rayuwa akan hanyoyin. Dole ne sai an yi amfani da dukkan abin da ake da shi domin ganin an gudanar da aikin yadda ya kamata. Kamata ya yi su aika da bayanai zuwa ga kwamandan sojojin da ke gurin domin ganin an samu ɗaukar matakin da ya dace ba tare da ɓata lokaci ba. Duk da haka wani babban hafsan sojan kamaru mai suna janar Frederick Mayomhi ya ce kamata ya sojoji su saka ido yayin da harin ƙuna baƙin wake ke ci gaba da faruwa. Ya ce a kamar kaɗai an samu harin ƙuna baƙin wake aƙalla 60 cikin shekarar da ta gabata. L'activité opérationnelle s'inscrit dans la stratégie régionale Ya ce dabarun yakin da babbar rundunar haɗin gwiwa ta shirya duk sun ta'allaka ne akan daidaita abubuwa a yankunan da a can baya ke fama da hare-haren ƙungiyar Boko Haram. Ya ce dole ne su tabbatar da ganin cewa komai ya zama daidai akan hanyoyin iyaka da suka ratsa Maiduguri, Bama da Banki da kuma Amcide har zuwa Mura ta Kamaru. domin tabbatar da harkokin sun dawo kuma mutanen yankin sun koma gidajensu. Tashe-tashen hankalin Boko Haram ya raba sama da mutane miliyan biyu da gidajensu a kamar da Najeriya da Chad da kuma Nijar. Ya kuma yi sanadiyar rayuka akalla dubu ashirin da biyar. To shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC wanda yanzu haka augun muke cewa karfe biyu da minti kusan goma sha biyar ga shirinmu na gaba. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Jama'a Assalamu alaikum. Sabulu Garba ne daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi. Da fatan kuna nan lafiya. Mun samu bakuncin gwamnan jihar Katsina da tawargarsa a nan tashar mu. Yayin ziyarar tasu, abokin aiki ya tattauna da shi akan abubuwa da dama. cikin hirar tasu mai girma gwamna aminu bello masari ya bayyana shirin da gwamnatinsa ke yi domin inganta ilimin kimiyya da fasaha da koyawa matasa sana'o'i da zumar kyautata rayuwar jama'arsa da haɓaka tattalin arzikin jihar ga abokin aiki sabo aliyu imam da tattaunawar da ya yi da mai girma gwamna alhaji aminu bello masari jama'a masu aro assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku cikin shirye-shiryen wannan sashen hausa na murya amurka ina farin cikin shaida muku muna tare da babban bako mai girma gwamnan jihar katsina rad honorable aminu bello masari ya excellency barka kada zuwa cikin shirye-shiryen mu to barka ka dai ya excellency menene makasudin ziyara da kuka kawo kasar amurka to ah, wannan ziyara da muke yi da ita ba ba na amurka ta fara ba mun hara a dubai inda muka sari da masu ba mu shahara da kuma wanda za su yi mana aikace-aikacen da muke na wato economic zone wurin da kafa masana'antu na tattalin arziki kuma a ingila mun samu da ɗaya daga cikin wanda suke son in abin ya kan su zo su zuba jari kuma mun yi maganganu masu alfanu a nan ma amurka muna da tsarin ganin mutum daya mutum su biyu kamfani biyu ne a kan nasu inda suke son su zo su zuba jari musamman akan mai da bola taki da wutar lantarki da kuma magana sola da kuma magana gidaje wa'annan duk lokacin da aka economy summit muke maganganu da su to kuma da wannan tafiya ta sami mu muka ce musu za mu zo so za mu sayar da su mu ga kuma abubuwan da suke da su mai girma gwamna ɗaya daga cikin matsaloli da kasashe masu tasowa kamar najeriya suke fuskanta shine maganar fasaha sai a yi ta sayo na'urori wadda ba kasashen masu tasowa suke kerawa kamar najeriya amma ba a jima ko kamar motoci haka na kasuwa da sai ga sun lalace kuma babu halin gyara ko kayan gyara kun yi tanadin irin waɗannan a cikin zancen kafa waɗannan masana'antu da sauransu wato kamar ka sani cikin hekta ɗari da za mu fara developing yanzu a economic zone ɗaya daga ciki shine technology uh, company wanda yake zai training uh, technicians uh, da kuma artisans uh, yana ɗaya daga cikin uh, kamfanonin da mu uh, in fact wannan maka mun same shi a uh, uh, united arab emirates wato a dubai wanda shi aikin shi training ɗin technicians da artisans uh, wa'anda za a yi amfani da su a wa'annan light industries because in ba wa'annan ma'aikata kusan kama babu abin da kenan kuma ba tare da na ce maka lokaci ba wannan magana da ka hidi wato tana ɗaya daga cikin abubuwan da ni aka koya mana kaman tun muna aiki wato choice na technology wanda ya dace da yanayin al'umma lokacin da muke wannan course da mutanen world bank sun ɗauke mu sun ce oke. mu je mu yi sabe na rijiyar bultsatse da aka yi lokacin a tsohuwar jihar kaduna sannan kuma mu yi sabe ɗin injinan nukan injin da muka sani sai ka samu akwai nukan injin nuka wanda ya shekara 20 amma da wuya ka samu rijiyar burtsatse wata shekara biyu tana aiki suka ce to ɗaya daga ciki shine wato technology din mutanen ba a koya musu yadda za su rike abun ba sannan kuma na biyu ba mai shi so duk abin da ba mai shi to zai lalace to mutane mu har yanzu sun ɗauka abin gwamnati ba mai shi ne to shi ko akwai mai shi ku ne masu shi domin in ya lalace kuɗin ku za a sake ɗauka ko dai a gina wani ko kuma a gyara wannan so me zai sa ku ba za ku lura da wannan ba don ku tsara kuɗaɗen naku a kai su gaba so da kai da choice na technology yana da muhimmanci ga duk abin da ma gwamnatoci za su kafa matsawar suka kafa abin da yake ya zama bakon abu ga al'umma to ana iya samun matsala wani abu da masu sukan lamiri suke game da irin koyar da sana'o'i shine ko da su waɗanda aka koya sana'o'i suna kammala ana ba su kayan aiki sai su shiga kasuwa su sayar ina matsala ta taso kuma ta ya za a yi wannan ai gyara ta wannan fiska to mu ma mun samu wannan mun yi training ɗin wasu yara mun ba su kayan aiki sun da allah ya sa muna da kwamiti da yake bin duk wanda muka ba kuɗi muka ba kayan aiki za mu bi mu ga me yake ciki an samu wannan an bi har kano an an so kayan su kuma an hukunta su to muna sa ran wannan ya zama wato darasi ga wa'ansu ah, amma ba shakka muna fama da irin wannan to amma mu abin da muke tabbatar cewa idan ka tara matasa maza da mata goma ƙungiyoyi goma idan ka taimake su ko da biyar ka samu suka yi nasara to an yi nasara domin su za su ɗauki wa'ansu sannan abin da muka gani cewa yana da kyau in mun samu mai sai da rake in akwai hikima da sai da rake da za mu koya mashi mu ƙara mashi jari shi ya ɗauki wani aiki to shi ma an yi samun nasara gare shi so wato muna kuma sannan wa'anda suka samu karatun boko koya yake za ka ga koya musu da rike abun ya fi tasiri a wurinsu amma babban mun samun nasara ga wa'anda ake cewa graduate and employment and employed graduate wanda suke cewa cikin business nasu ba shakka ya fi nasara saboda level din education da suke da shi yanzu mu abin da muka samu a ƙasa all our vocational centers an abandonin nasu yanzu haka magana ne ke muga a completely da equipment da komai da haɗin kan dfid su za su kawo equipment mu za mu gyara yanzu haka mun gyara guda biyar kuma duk sun yi equipment nasu yanzu haka kuma muna gyara ta guda uku wadda za ta shigo cikin layin da danja da dutsen ma da malumfashi su ma za su shigo cikin layin dfid sun yadda za mu mu nake gyarawa mu kawo an sai kuma su su kawo kuma su kawo instructors wanda suke koyara sannan in edishin kuma da kaji na faɗi cewa mun buɗe funtuwa da daga yin eh, daura ta daura mun kashe fiye da miliyan 58 mun yi ekwafin nata za mu kashe a equivalent amount mai ekwafin ta funtuwa to ta ce muke kokarin mu ga yadda za mu yi provision ya kasance mata ne kawai a wurin yadda kowa zai samu amsuwa amma magana da kafa gaskiya ne yanzu haka mun kuma technical school ta mashi wadda premier technical school ce a katsina mun sa consultant suna aikinta kuma za mu gyara ta kuma za mu yi recouping nata ta koma tana wannan functional na technical education ah, yana da kyau kuma muna da abin da ake cewa use craft village wanda muka gada a waccan tsohuwar gwamnati mun expanding nashi yanzu yana accommodating mu matasa maza da mata from all the local governments kuma kowa ya gama muna ba su startup kits wanda za su hara ah, businesses nasu so akwai so mini wa'annan shirye-shiryen mai absorbing yaran ma da basu ma je makarantar ba kwata-kwata because ma they part of society if you don't take care of them then they can be a serious jama'a anan zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan ubangiji Allah ya kai mu ku sake jin mu da wani sabon shirin a madadin da waɗanda kuka je muryoyinsu musamman mai girma gwamnan katsina alhaji aminu bello masari da abokin aiki sahabo aliyu imam da waɗanda suka shirya mana sauti ni salo garba ke cewa ku kasance lafiya kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau to a gaida salihu yanzu kuma ga babangida jibrin zai kawo mana sharhin jaridan najeriya jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirin sharhin jaridun najeriya na wannan safiya za mu fara shirin ne da jaridar da nation da daya daga cikin manyan labaranta ke cewa shugaban kasa muhammadu buhari ya gana da shugaban majalisar dattijan najeriya bukola saraki da kakakin majalisar dokokin najeriya yakubu dogara taron da ya ta'allaka ne akan matsalar tsaro da yanzu haka ke ci gaba da damun gwamnatoci da kuma al'ummar jihar benue da taraba da wasu jihohi na najeriya har ila yau jaridar ta The Nation ta ruwaito kungiyar Miyatta Allah na kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta roƙi kwararan matakai domin sa ido akan hanyoyin da ake bi domin shigo da dabbobi akan iyakokin Najeriya da sauran kasashen waje. A cewar kungiyar ta Miyatta Allah wanda mataki zai taimaka gaya wajen hana shigowar makiyaya daga wasu kasashe da ke makwabtaka da Najeriya abinda kuma ke taimaka wajen tada hargitsi tsakanin makiyaya da kuma manoma a cikin gida Najeriya. ita kuwa jaridar da leadership a ɗaya daga cikin manyan labaranta na mai da martani ne game da kalaman da aka ce shugaban amurka donald trump ya yi a kan ƙasar haiti da kuma kasashen afirka jaridar ta ruwaito jakadun ƙungiyar ƙasashen afirka a majalisar ɗinkin duniya na neman gafara daga shugaban amurka donald trump dangane da kalaman da ya yi a kan 'yan afirka da kuma ƙasar ta haiti ko da yake jakadun sun yaba da suka da wa'annan kalamai ya jawo daga 'yan ƙasar ta amurka sai dai sun buƙaci buƙaci neman gafara daga shugaban kasar ta amurka donald trump wanda tuni ya musanta cewa ya yi kalaman na batanci akan kasashen afirka da kasar haiti sai jaridar the punch inda daya daga cikin manyan labaran jaridan ta ruwaito shugaban ƙungiyar 'yan uwa musulmi na 'yan shi'a a najeriya sheikh ibrahim azazzagi na cewa ina raye kuma ina samun sauki jaridar ta bayyana cewa karshen mako ne dai hukumar tsaron cikin gida na dss ta gabatar da sheikh ibrahim azazzagi a karon farko tun bayan da aka kama kama shi shekaru biyu kenan ganawar da shugaban nan shiga sheikh ibrahim azazzaki ya da yan jaridu na minti ɗaya da sakan ashirin sanye da farar babbar riga da rawani irin na malaman yan shi'a da kuma tabarau ya gode wa yan najeriya dangane da addu'o'in da suke masa na samun sauki da gode wa jami'an hukumar tsaro na dss dangane da damar da suka bashi a karan farko na barin likitocinsa su duba shi sakamakon rashin lafiyan da ya fama da shi a ranar litinin a ƙarshe sai jaridar da vangar wanda ta roito ɗaya daga cikin manyan fastocin najeriya da ya taɓa zama don takarar mataimakin shugaban ƙasa na shugaba muhammadu buhari fasto tunde bakare yana kira ga gwamnatin tarayya da ta hanzarta yan garin bawul ga tsarin zamantakewar najeriya a jawabin da faston ya gabatar a cocinsa da ke nan Legas, ya ce idan aka yi la'akari da halin da najeriya ke ciki akwai buƙatar yan garin bawul cikin gaggawa domin wanzar da zaman lafiya da ci gaban al'umma tsakanin yan kasa da wannan sharhi ne kuma muke kammala sharhin jaridun namu na wannan safiya a huta lafiya to madalla a gaida babangida jibran da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice shugaban ma'aikatar tsaron cikin gida ta nan amurka kejin nelson ta faɗa jiya lahadi cewa abin takaici ne a tafka kuskure wurin aikewa da gargaɗin cewa makamai mai linzami na tafe zuwa hawaii amma hukumomi suna na suna aiki don magance faruwar wannan abu nan gaba shugaban amurka donald trump ya musanta yin amfani da kalaman wariyar launin fata a jiya lahadi kamar yadda kafofin yada labarai suka yi faɗi bayan kwanaki uku da ya kwatanta ƙasar haiti da el salvador da ƙasashen nahiyar afirka tarkace a cikin halin da ake ciki kuma shugaban palestino mahmud abbas ya faɗa a jiya lahadi cewa shugaban amurka donald trump bai san kunya ba don haka palestinawa za su yi watsi da tattaunawar zaman lafiya da amurka ke jagoranta a wani martanin awa biyu a kan manufar trump a kan palestinawa mahmud abbas ya faɗa wa hukumar tsakiya ta palestino cewa kwamitin zartarwa na palestino ba zai lamunta da shiga tsakanin da amurka take yi ba abbas ya kira ga tattaunawar zaman lafiya ta kasa da kasa a maimakon wanda amurka take jagoranta to madalla masu raro anan muka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan allah ya kai mu za ku ji wasu a cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin yanzu amadadin baba ya kuma irin na gabatarwa sai kuma ciba jiro ne wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na craig Nisar fili hashin gumar ke cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Salamu alaikum.